barka mu saduwa a yau sha hudu ga watan ramadan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu hijiriya shi kuma yi daidai da biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya tafsirin mu na suratu al imran akan aya ta 160 daidai insha Allah ta'ala za mu tashi tafsirin wannan matsalaci na mafi imam ahmad bin hanbal nan unguwar tsauni a garin gusau jihar zamfara najeriya muna fata allah ta'ala da ta da abin da abin da yake shine daidai kafin mu shiga karatu akwai tambaya guda daya da ta zo yanzu ita za mu amsa babu wata ta kare ku wannan ke assalamu alaikum wa malam allah ya marayuwarka albarka amin tare da ta gaba daya yake ma mala Allah ba ka kuɗi da kyau wannan wannan ya yi addu'a hajji mai addu'a mai kyau a'a a shirya ko wanda suka san yabin da ya kamata wallahi kai ai na samu kuɗin da ba bayani ai talakawa kan duk izin yi rikin za gani gani kai ma Allah ba ka kuɗin nan a Allah ya fara bani da ya roƙa mu ya shi sai ya ba ku ya buɗe kuɗi gaba ɗaya ba wanda zai girma na kuma amma in ya kuɗi ta ringa alaji ta sai dinga cewa ya ta gane su su ko to Allah ba mu kuɗin gaba ɗaya su zama kuma na halal masu albarka kuma ko ba ɗan kuɗi ba kuɗi eh wallahi wannan yayi addu'a miki na dinga na addu'a na wannan mazan kuɗi ba matan ba an ba ka da kuɗi akwai matsala wallahi mai gai da kai ma sai ka nima ka rasa a ce ma ina kwana ma shan ku wallahi ba ka da kuɗi ba ne gaishe ka in ka ga kawai sai ka ka ga wanke na ji haushin ka kana ji haushin ko ba wanda ya kowa laifi ba dala ne amma ka da mazan kuɗi to za a dinga shayin ka wallahi a ce musulmi bai da miliyan ɗari biyar a shekara ya akwai matsala yawan eh, kaga dole ka dinga rafkalwa a sallah ka dinga ganin laifin mutane amma ka har kudi ya roga da wani Allah ba mu yi addu'a nan yi, walla addu'a nan ta yi? <laughs> <laughs> A'a shi wannan kama ya san ana cikin bukatar kudin nan shi <laughs> eh, wannan addu'a a irin wannan nan gaban za ka rubuto addu'a sai ka ce mala Allah ba ka irin biliyan ɗari ɗin nan zan ce to mai jabi ta amin amma kakai shuru in ka bari aka zai a tsammanin irin yan miliyan ɗari biyu kawai na ɗari uku ita ake nema kai wannan yana jin ya yi sabuwar mai kyau yau ya samu karfin yin addu'a kai Allah ba ka mata mata ƙware kai ma da in ka san wani kuwa za ka ci gaba da nan kai wannan ya yi addu'a mara ai ko ba ni amsa tambayi ka bai ta amsa ta yace dan Allah malam ne halaccin sallah gaban liban shin malam ya halatta mutum ya sallah a gaban masallaci ko a waje malam menene dalili akan halaccin haka ko haramcin haramcinsa malam menene hukuncin hada sau a cikin kuma masallaci Allah ji kan iya kai wannan fa yayi addu'a Allah gafarta mu iya mu gaba ɗaya to a sallah gaban liman mazhabar ahnaf a abin hanabila sun karhanta sun ji wanda ya sallah gaban liman ba ya da sallah in dai ka yi sallah gaban liman akwai waje a baya ka je gaban liman kai sallah ba ka da sallah shi da ga a madina ba a barin mutum ya sallah can gaban liman in ka kula za a gaba a barin sallah gaban liman sai dai kowa da ba sabanin maka ka ga kowa a zagaye ne da'irar. amma madina tunda masallaci ne da liman guda ɗaya kawai sau za a yi to ba a bari ka zo gaban liman sannan hada sau ko mahiɓa hukuncin sallah wajen masallaci in masallaci ya cika za a yi sallah wajen masallaci ba laifi in da ya ciki ya cika sai yi sallah wajen ba laifi bane sai magana hada sau shi hada sau wajibi ne ba zaɓi bane Allah sallallahu alaihi wa sallam a lafuzan hadisai mabambanta kusan lafazi 27 tsakanin ingantattu da ba su inganta ba ya yi magana kan haɗa sau da illa kuma raba shi gaba da jin haushi da kiyayya tana shiga tsakanin musulmai a yayin da suke yawan raba sauransu Allah ta'ala ba mu iko haɗa sau akwai sakonnin addu'o'i da suka zo akwai wani mala abba babar ya yi nema addu'a da garin kaduna yake yana sai da huluna cewa yana nema addu'a da Allah yana so ya aure daga nan zuwa azumi mai zuwa bayan so azumi mai zuwa ya kama mai aure ba to Allah ubangiji ya bashi mata ta kwarai kuma Allah ta'ala ya bashi iko auren ta in ma banda babbar bari mai wahala auren bari bari in ka samu wagan barin ka kawai ka samu dara da takalmin ka irin wannan na turkiyan nan ka dinga zazzara idanu kana barbanki ba shikenan sai ka wani kashe kuɗi duk matan bari bari ba wani tsada gari su in ka dubu a kuma zaka auren guda hudu suna da sauƙi to me bari bari me a cikin wani bari bari da sai an yi addu'a ma wai in banda ma mala ba. dan uwan da ne kawai dai kanuri bi kanuri kawai aure ta mana ba shi ke a auren akwai kabilun da ba su da wahala aure irin bare bari ba sai ka kashe kuɗi ba duk ba su da wani tsada gudu dubu hamsin shi ke ba wata matsala in za ka wuri mutanenmu ne shi ne za ce ya kamata ka natsu ka kashe kuɗi tukun amma don ka wuri babbar bariya ne kai sannan ko ta amina daga katsina ta mata ta nema addu'a ta yi ta ce a mata addu'a Allah wani biya mata da bukatun tana alkhairi akwai kuma wata ma ita ma daga Kaduna tana asibiti tana nema addu'a Allah ta'ala ya ba ta lafiya ta sanya kuma ba za a yi mata aiki ba ta ce, ba ta sa mata aikin amma tana neman addu'a mutane da yawa na gani suna neman addu'a akwai wanda suka yi ta magana ta haɗa da Allah cewa suna ta magana suna turu takarda a ba su lambar waya ta ba a ba su ku ba su ba na an ne lambar ta ba ni tashi hankali ko ni ba ba su yin bayan wani kai na yau da wahala ka sani ko za a kamun zakka za ka mun bakin jiki kana kawo الله Allah بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله سبحانه وتعالى yana ƙara lallashin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka zo wannan yaki ya ƙara kwantar musu da hankali cewa nasara fa daga Allah subhanahu wa ta'ala take tamkinin da tabbatuwarta Allah ne kaɗai ki ba da ita don haka in rukunin bawa idan har Allah ala ba ku nasara fala da ku babu mai samu galaba kan ku suna ta ziga kurku je yaƙi suna ce muku kuka je za a kashe ku to ku sani in rukunin bawa in dai har Allah ala ba ku galaba ya ba ku taimako fala ghaliba lakum ba wanda ya samu galaba kan ku da haka ku je yaƙi za ku samu nasara ba wanda zai samun nasara kan saboda nasarar ta Allah ce kuma ya ba ku da haka wannan tasliyar da kwantar da hankali da Allah subhanahu wata'ala ta ta masa habbai dan ya ƙara kwantar musu da hankali ne akan laifin da suka yi a wajen wannan yakin na tserewa da suka yi a saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gane bi Allah da ya yafe musu haka ne yake na cewa su nashi ne Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah rauni ne aka samu dan adam da cika baki da suka yi Allah ya nuna musu ajiyar cika baki daga yau lallashin su kike da yana musu muna tare dan haka Allah ta'ala ce in yakzulukum haka nan kuma in Allah ya kaskanta da ku man zallazi yasurukum min ba'd wane ne zai ba ku taimako bayan Allah waye zai ba ku taimako bayan Allah da haka ku je ne neman taimako kowa kuma yana al'amuran ku zuwa wa? zuwa ga Allah in ba ka da taimakon Allah su ka da taimakon kowa in ka samu taimakon Allah to duk wanda yake ya kare ka ce Allah raka saki gona kun bayanta wani ya je ne wani ya ce waye kake da jiki ba kowa sai Allah aka ne bakar magana a kan da ba za a aura shi da ya je gaya wa Allah ya tashi dinga sallah yana ce ya Allah habibatu Allah ya ci amma an yi an yi an yi kare aure habibatu Allah ya ba shi ɗaya da kofi ustazu ne full ustaz talaka bayan amma tun da ya iya karin hula irin saitin abujan nan habiba da ke kawai sai shi allah ya bashi to ko ba ka da kofi ko ba ka da koɗin in allah ya shiga maka to duk wanda ya gaje ba ka shi allah karka ji shakkar kowa in dai allah ya ce ina tare da kai in ko allah ce ba na tare da kai to yana kowa wannan ya kyale kowa saboda in ba ka da taimakon Allah ka shiga uku in kuma kana da taimakon Allah to Allah ya rufa muka asiri da sai ce wa in yakhzulukum in Allah ya askantar da ku faman zallazi yansurkum min ba'di waye zai taimake ku bayan Allah wa ala Allah falyatawakkalul mu'minuna ga Allah kadai ya zama wajibi musulmai mu'minai ni yi tawakkali tawakkali Allah yana son masu shi tawakkal ala wa kafa billahi wakila Allah in ka dogara gare shi ya isar maka duk abin da ka nemi majinjina ka nemi majinjinar Allah shi ko zai gwada maka ya isa shi ne zai gaya maka cewa shi alwakilin Allah shi almutawakkilin wanda ake tawakkali zuwa gare shi amma ka kala Allah kace kai ai kai boko kai karatu dole an ga takardunka sai an baka aiki wallahi sai ka ga an zo sai a cire ka sai a cire ka wallahi za kuma abin da zai faru abubuwa da yawa yanzu tsaka na suka kalle su sai ga akwai iyawar Allah ne kawai ta sa wannan abubuwan suka ba iyawar mutum duk inda aka ce ka dogara da nan to ka dogara kai ko biki za ka yi aure za ka yi ka ga yan nan kamar za suna ce maka aje aje bismillah ayi aje aika aje aika yan uwanka mata na cewa a da ya ka to wallahi ka wallahi ka saboda shi na miji, dan uwanka ba taimako gare shi in ki za ka zai sai ana gobe za ka ɗaura wurin ka dubu biyar ba bayan ka ci wahala haya lebe na gari na so kayan shan ruwa yake so mai yake ce mamunan abin da ake kawo cikin azumi ramadan ba su a da hausan da ake ana yin kanci ne da turanci ne kanci da hausan ta yi azumi ta yi kan rago wani aboki da nan ɗan banza ya matsa mawai gobe ba wata zai raba gobe ba kai ba yana zuwa kai na ce ko mu ba ba mu koshi ba ka tsare ta wai za a samu matsala na ce ba sai a samu ka bari ka danta ce don Allah take saboda kayan shan ruwa take ya ce ah, ba a gwada mace a wani imanin kawai in za ba da kuɗi a ba da kuɗi a ji a kai mata to na ce da ya gwada ta shi ya ke da gwada ni ko zai nake a gwada yarinya ya gwada imanin ta don mu gani za ta zama da shi ko ba kuɗi kuma dai ba ta farko ba fi tafi larabci ta biyu amma ya matsa shi an yi so wai me yasa mu mazan ba a kamuna a ya kamata ma maza a dinka musu kayan barkar su alaishau haɗe bai kamata dinka kama namiji shi ma kina son namiji a suke kawo wata a kori kura guda gidansu sai gidansu in nasa ta ce a ke ta kwarai ki amma kawai kai namiji ga wahala ga rana ga kai kaya kuma ga kai kai ne kake ce kira kana mata barkar sharwa amma jama'a ai dukan yama maza yawa a tausaya mai araba ne amma ta kudin dinga kawa ai ko ba a san kin kina dan kawo kayan sharuwa ruwa za a soke a jama'a ha dan dinkin sallar nan ba yake kawo babbar riga guda uku ba eh, eh mana da dan takalmi ke ma ki dan kashe mamiji wata ɗan dubu ɗari biyu ai kaga zai dan ce a wani yarinyar tana da mutunci amma kai baka kai ba an zage ka ka kai kuma an kai kananan shadoji ya kare a tambobi sai goma ki kawo ba ka gani mata ta tana dan fahimtar wannan nasu ta gaba an mun kayan azumi da kayan buɗe baki da kayan sahur da zan zo tafi aka cika mun buɗe na zo da shi ai ka ga ina son ta da yawa to amma don mutum sai ka ga kai kake kai kai kai kawo man aba amma walbani walbaka walhanani to sai kun gane karatun ba ku karanta musu amma fa fatawa fatawa ce in ka bi fatawa ta ka za ka faɗa rijiya wala ka da'u ka aje fatu wannan kai harkar ka Allah ne dora ma wahala zai ga kai ƙarshe dan wata baka bayar ba Allah tare tare daga ka a san ba ta akwai bala'i kan kuɗi wannan wallahi ni har yanzu ban gare da za a ba kuɗi ta ce a alhamdulillah kar a bata har yanzu ni ban ga wata ta ce duka a kai kai illa marahim Allah nan Allah ban ganta ba amma dai Allahu alamu tunda muna so mu kakkara auren ba mu sani ba ko za mu samu Allahu alamu kana kallo na kana dariya mu da bace to ka karanta gaba wa ma kana nabiyin an yahul wa man yaghlul ya'ti ma ghalla yawm al-qiyamah munafukai su ne suke haɗa kai da matan gida in an ce na neman aure da ta haɗa ki hana ko irin auren nan ma da za ka yi salin alin ba wanda ya sani duk ya halatta mutum ne eh, one shot ko one shot kai malam mai cike ma fadan duniya ne ba dai duka dauka nan ko ku ne masu matsala wai sai ka je neman aure ka dinga gaggaya mutane wajiya ba ana wani karba an ka neman aure kamar juyin mulki in za a juyin mulki ana faɗa a jarida ne an sai an gama irin ana tsora kwana uku auren nan sai a zuwa fara bala'i wallahi kaddara wallahi kaddara sai da su samu sai ma kaddara da ake an ba ta ta san matar ka ba ta da mutunci kuma ka dinga gaya mata za ki aure za ta dinga kiran wata tana zazzagin zagin inda ta a ta ce kai gidansa ba zaman lafiya ba za a yi jama'a komai na bukatar fili wa a sirru ƙauna ko oh a wuce rufi in ba ta ka tayar mutunci ba in tayar da mutunci sai ka gaya mutu in ba sai da mutunci sai ka shiru sai an gama kai komai ba dole bane ko sai abokan kasan sun za a ƙara aure in ban da ma shege tsoro na maza da tsoron bala'i ana maganar jarabe ba kwaci mutum wani da ganshi da mace shekara goma sha da mata da ya magana ga mutum ya ce shi jahili wai na jarabe a duk wanda bai da mata uku hudu ya samu matsala in ana magana mutane sa kai kuna hanya zuwa ai ba jarumtaka da mutumin da ke da mata ɗaya biyu ina ne shi uku hudu in ka ga hudu sun yi kaɗan can wajajen tura wannan kaza Allah sa yaƙi a kamo bayi ka haɗa da su na kallon mata da suke cewa ba da su ba duk wanda ba ta zuwa mata kisha in Allah yadda ya mata Allah ne duk wanda ba ta sun kisha gwara ma mu dinga hawa bala'in gaba ɗaya duk wanda ba ta sun kisha in Allah da ya mata Allah ka sa duk wanda ba ta san ya kara mata kafin daga nan zuwa baɗi wanda take ba abin ba balan Allah ubangiji ya juya zuciya ta yadda mazan da suke kai makara so baban ka yi <laughs> zo <laughs> to in yi addu'a ka shafi zo <laughs> ko kara baban shi na kusa ko to kada baban shi zai da sha gida Allah da samu da shi sai da yariya kuke ashe kuna so kuke ta tsoro to Allah ta'ala ce ma kana nabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti ma ghalla yawm al-qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna Allah ta'ala ce baya dacewa da annabi yayi guluyi guluyi wa man yaghlul duk wanda ya gululi ya'ti ma ghalla yawm al-qiyamah zai zo da abin da ya gulu nan da shi a gubar kayama sun matuwafa kullu na fin ma ta saba da hum ya yuzlamuna a gobar kiyama kowace rai za a saka mata abin da ta aikata ba tare an shi ta lafazin wa ma kan nabiyin an yahul alghulul shine saukar kayan yaƙi na ganima kafin a raba. an zo an yaƙi, ba raba ganima ba ka ɗauki wani abu ka ɓoye wannan shi ne gululi Allah ta'ala ce wa mai wa ma kan labi an yahul baya dacewa ga annabi ya gulu me alakar jingina wannan abin ga annabi sallallahu alaihi wasallam har a kore mai shi wannan su malaman tafsiri suka ce babu dalili Kaɗai Allah ta'ala ga muku cewa gululi baya dacewa ga annabawa amma babu wanda dalili ne saka sauka da aya wannan suka ce a'a an samu ganima sabai sun kula da wata jarkatifa a wajen yaƙi mai kyau da aka zo raba ganima ba su ganta ba sai wasu daga cikin sabbin suke cewa wata kila da wannan katimar annabi ba su da ya ɗauke da ne zai amfana da ita amma ba suna faɗi bane domin cin mutunci annabi sallallahu alaihi ko don tuhumar sama kuma yanta suna faɗi ne kawai a matsayin suna ganin dai kamar saboda kyawunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke ta zai amfana da ita to wannan abin da suka faɗi Shi ne Allah ta'ala ce wannan zargin da suka yi ba sun shi bane daman don su ci mutunci annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba su kyauta ba sai Allah tun kuɗa wannan tuhumar ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma kana lil nabiyyin an yahul ai sam baya dacewa ga annabi ya dauki wani abu na ganima saboda daukar wani abu saka ce to dan me za ki yi ga annabi wa man yahlul kuma ku sani duk wanda ya gulu ya saci wani abu na ganima kafin a raba ake ma ghalla yi wani kiyama zai zo da wannan satar ta gululin da ya yi ta ganima a gobe kiyama kuma Allah ta'ala zai mai azaba ya kai saboda satar ganima kabira ce babban laifi ne ba karamin laifi ne a ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mu'az bin jabal zojin yaki sai da ya tafi ya bace sai manzo Allah zai ce ku je ku kira wushi da aka je ka kira shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mashi abin da zan ce a kira ka kar ka yadda ka ibi gululi a cikin ganima kar ka ibi gululi kafin a raba ganima wannan azaba ce a gobar kiyama ka ji ne na faɗa maka yace na ji to je kai aikin nan saka iya kiran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya ga mai kar a same shi da laifi wajen daukar ganima saboda daukar ganima masifa ce bala'i ibn lutubiyya sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi ya aika shi je ya karbo sadaka da zakka a wata wata kabila ta musulunta da suka suka ce ga naka ga kuma na annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan kai dan aika ga naka wannan kuma shine abin da ka zo karba da yazo sai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan nakun wannan kuma hadiyatin oh diya ilayya wannan kyauta ce haka bani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi hamun barin sa yayi khutbatul haja sai ce me yake jamu wasu mutane ne mu aika su zuwa karban sako su da suna ce mana wannan namu ne wannan nasu ne dan me yasa ba zo na gidan ubansu da uwarsu ba su gani dan wannan abin da zo musu da ke koyar da mana da abin da muka aika shi gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buɗe musu wuta ce ba a kar a sake wannan abu da wannan malamai suka ce hadayar umar gulu ma'aikaci kana ofis a zo a baka wani abu alherin ofis da kuke shago saboda ka yi facilitated in fa'in wani ci gaba da tafiya ko ka je kamar ƙoƙari a ofis an mai payment na kwangila ko nuna in yi baka kuɗi ka ci kaci kaci kaci haramun kaci tabbatar Allah ku dai ɗaukar abuwa da wasa percentage ai ka ci percentage huta ka ci percentage huta ba dalili tun da ana biyan ka albashi ba dalili za ka ga karɓi kuɗin mutane mutum ya zo ofis ɗinku ka ce ai ba a ganku ba irin wani iskanci haka muna mubarak muna bin kuɗin tafsiri da aka ce muna alƙawari da aka yaudare mu wai sai an ba da kuɗi a ofis sannan za a je a ga kwamishinan mako menene menene iskanci ya ce ku kyale musu kuɗinsu Allah ba zai wulakanta mu ba ba mun biya ba in ban da tambatan mutum malam zan gwamnati ku yi alƙawarin za ku ba da kuɗin addini za ku zo ku ce sai mun ba kuɗi a cikin kayan sallah muka yi ne da za mu da kuɗin tafsiri ba ka ɗauka wani ɗan banza inan ne malam a cikin ofis zai zo yana mana wani iskanci sai za mu ka daina mu'amala dukkan ba wanda za mu sake zuwa cikin tafsiri ba aka yi ba ba fa mu za ba kudin ba rediyo fa za ba kudin amma wani ɗan banza wai sai an cire musu nasu kajin munafukai ɗaya eh, babban albarka mai mayin wata malam kudin addini sai kun ci hey ta duk wanda ya ci wannan abin alaihi wasallam ya ci ya ci wuta balbal kuɗin banza ma na mutum kawai aka ci ka ci balbal balle kudin addinin musulunci mai aiki addini a biya kuɗin rediyo ka zo ka ci sai za ce a gaya musu ba masu ba za mu ce mu masu yi ba za mu ce kuma ba ma bukata amma kuma ba za mu da kaskanci ba za mu na kaskanci ba saboda kaɗai za ka biya kuɗin tamfili ku muna wulaƙanci ta kun ga cikin kuɗi ku zo ku bar mu da shi yasa ta an taɓa zuwa wani taro ka gani ni ba mai kuɗi ba zai mana ƙarya ba wajen addini wai taro za a yi wai lunch an tattaro 'yan siyasa an tattaro masu kuɗi wai a tashi koya bayan sai nake jama'a a bani minti biyar bayan na gama wa'azi na za su fara lanci na to a bani minti biyar ce kunga ga duk mutumin da zai alƙawari kai kanshi in ka zo da kuɗin ka hukunka ka kawo ko kai tara zuba amma zancen wai ka yi ka kaza don girma Allah kare wanda gashi mana wannan abu saboda za ku bar malamai ne da ɓata suna duk wanda ya ce na ba da miliyan ɗaya da ni da mai gidana to wani fa yana tana rubutawa ya ce alamcin ah, da sun samu miliyan goma sha bakwai in aka tashi kuma gaba da da dubu ɗari bakwai aka samu ba la ba su haka suke wani shirin takar sai an zuwa daga an je masallaci ke zala kullum lancin sai cin kuɗi to munafukan da aka tara ɗin ba mara kuɗin ba alƙawali suke kuma a ƙa'idar musulunci mutum ya alƙawali babu karɓi kun takura mai siyariya alƙawali ya yi ba dole ba ne ya gara mai warware ba ba mai tilasta mai siyariya to in ka san ba za duk wanda za ku yi wani taro aka ji a tara kuɗi kar bari wani muku aka wuce a ba ku iya abin da Allah ya ba ku ku karɓa ku ji ku abin da ya kwa kwakwar raguwar nan gaba ku yi amfani da wannan amma wallahi kuka je za ku dinga wannan alƙawli kariya za dinga mai kuma za a farko da ɓata sunan ki kun bayanta <coughs> to gululi masifa ce in ka ci gululi Allah na iya haramta maka rahamarsa da aljannar domin an yi yaƙi sabba na suna suna kallon wani sahabi ke dinga bala'i da kafirai ke dinga bala'i da kafirai zubar da kafirai yake yi ko ba su samu sa'a kashe shi ba sai daga baya ka sare shi sannan ya koma gefe yaje jinya su sannan ya mutu sai sabai suka zo suna cewa ai mun yi mafarkin wani mun ga jarintar wani ma tana zuwa mana a mafarki kai wani yana gidan aljanna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wallahi baya gidan aljanna sai wallahi baya gidan aljanna yana wuta na gan shi a wuta yana jan kayan cikin saboda wani bargo da ya sata a wajen yaƙi kafin a raba ma ya ɗauka ya ɓoye wannan bargon ya hana mai shiga aljanna sai ya sha wannan azabar gululi shi ke kawo wannan musibar annabawa akwai annabi da hadisa bu huraira a cikin annabawa da su gabata wani annabi ya zo ana yaƙi ana cikin yaƙi sai ga gara na za ta faɗi la'azar ta kusa ga shi kuma ta faba ta wuta sai ce ya Allah umarninka muke bi rana ma umarninka take bi ya Allah ka tsaye mana ta cak da rin tafiya a sai mun gama yaƙin nan yace anti ma'mura wa ana ma'mur ke kira su ne kan umarnin Allah shamsu wal qamar ne Allah ta tajri li mustaqarrin laha law shams tajri li mustaqarrin laha zalika taqdir abdul hakim yace Allah tsire ta Allah tsire ta sai da sai gama yaki to a ka'idar annabawan da da suka gabata ba mai cin ganima ba al'umma nan sallallahu alaihi Allah ya halatta mu ganima amma su al'ummar da zai gabata ba sa cin ganima ba ne cin ganima in an gama yaƙi ganimar da aka tara ta kafirai ta ke tarawa a waje ɗaya sai a koma gefe sai annabi mai addu'a Allah gafarta ma waɗannan mutane da suka mutu a wajen yaƙi musulmai Allah kuma ya karɓi shahadarsu su kuma wanda suka yaƙi su kuma Allah cika musu ladarsu sai Allah tuba wuta daga sama sai ta kone wannan ganimar gaba ɗaya idan Allah bai sauko da wutar nan daga sama ta kone ganimar ba to alamar Allah bai karɓi wannan jihadin da aka yi kun gane hikimar an gama yaƙi an tara ganima annabin yana jiran wuta ta sokuta ci wannan ganimar sai ga Allah ya saukar da wutar sai ce akwai matsala akwai matsala yaƙin nan duk yadda aka yi akwai matsala za ka fece ma jama'ar kowa kowace kabila su ta mai mubaya akan yakin da yake duk yadda aka yi an samu matsala wajen jami'an nan ke sa Allah bai karɓi wannan yakin da aka yi ba wuta ba ta zuta wannan jami'an nan da haka sai ce kowace kabila su ta mai mubaya wannan zo su gaisa da shi shugaban ƙabila zai zo gaisa sai wuce wannan ƙabila zai gaisa da shi shugaban wata ƙabila na zuwa na gaisa da shi hannu shi makale a jikin annabi sai ce to ƙabila ka gaba ɗaya dawo duk su dawo gaba ɗayansu matsala ta cikin kabilar ka daga aka tattaro kabilar su kansu da qurbata su qaddihim mu qadidihim kowa ya zo sai kowa zo gaisa da ya wuce ya gaisa da ya wuce ya gaisa da ya wuce can sai ga wasu mutum biyu uku hannunsu ya makale a hannunsa wannan ya makale ke tsayanan da wani ya makale ke tsayanan wani ya makale tsayanan ita cikin ku akwai wanda ci neman ne ku ji tsoron Allah ku fito da ita ku fito da ita sannan ɗaya daga cikin sai ji tsoron Allah ya je ɗauko ganima ta zinari gold kamar girman kan shanu ya ɗauka ya ɓoye ta gaba ƙaramin kuma kuɗi bane ɗauka ba gold kamar kan shanu ba ƙato kenan ton nawa kenan shi bai ɗauka ya ɓoye ana ya gama kuɗi alhaji a wannan fayau ya warke ke to wannan gululin da ya ɗauka tunda su ɗan can al'ummar Allah baya karɓar jihadin sai an tattara ganimar waje ɗaya da ya je kawo ganimar da ya sata ɗin wannan gwal ɗin yana jefa ta ciki sai ga wuta ta so ga sama ta ci wannan kayan gaba ɗaya shi ke Allah ya fi musu ya karɓi aikinsu to da al'ummar mu ci, da ba mai gane ka yi kuɗi amma za ka ci uwar wuta kuma wallahi saboda ka yi abin da Allah baya kazalika malamai na cewa da za a ganima duk abin da aka samu a yaki in kai amfani shi kafin araba kashi ci to wanda ya samo aka samo ganimar mata da dukiya sai ya ɗauki baiwa ɗaya a cikin bayi ganima ce kuma ganima ba sai je sami da ita wataƙila aka raba ganimar zai same ta amma sai je sami da ita kafin a raba ganima to ta halatta ko ta haramta ha asalan da ya ɗauka ba haram ba haramun ne to kuma ya za su da ita zine ya yi ko morewa yi to za a ɗan mai da haji ko ba a ɗan mai da haji ba da kyau za a ɗan mai da haji ko ba za a ɗan mai da haji ha shubha to mu je shubhar to yaƙi ake ne ba a yaƙi yanzu sai rikici da rigima da tashin hankali amma ba a yaƙi balle ka cikin haka yanzu ya za'a ya za'a sabanin shi ma na malamai wasu ciya ah, ya ci banza wasu ya kamata mai tahziri alkali ko shugaba amir na yaƙi ya kamata ya sa a ɗan zane shi ko a mai hukunci wanda zai dace da abin da ya yi na ɓarna hmm? inda aje ce a gida ya ce da wurin to amma ya riga da ya aika aika ya san da ita ga akwai hukunci a kan to wasu na cewa a tambaye shi shin bai san hukuncin ɗaukar ganima ne kafin a raba ta in ya sani suka ce kusa ta mai da hukunci in bai sani ba kawai dai yana ganin ayi ganima ce to shi kenan sai a kalli abin da za a kalla kamar wani da aka yi zaɓen nan ku na gara ta yawar shi a facebook janarita ya sata ku yawwa aka ce menene kake wai ganima ce ta ji dan banza ma. hey jama'a mun ga darasi gaskiya sai mun gyara tarbiyyar matasanmu sai mun gyara tarbiyya ababin da kake ganin signboard signboard ƙarafunan kan titi ana cewa faɗi zaɓi malam kafin ka ce ƙafta idan da bismillah an kwashe wannan kai an kwashe to duka yan jam'iyyar ne ko kuma gari ne da suka shiga wannan lamarin Allahu alam jama'a sai mu ji tsoron haramun kuma duk jihohin Najeriya ne ba wajen kaɗai ba ce duk jihohin haka ba wanda suka ci zaɓe zai zai kama abokan hamayya su dinga cire masu kayansu wanda ba daidai ba ne haka sare-sare kashe-kashe irin wannan idan aka samu kaga alhamdulillah bana mun ga canji ga shugabanni duk wani da suka ci mulki galiban sun yi sujada ba ga wani na ga wanda ya ci a sakwato ya sujada na ga wanda ya ci to shi ban gani ba gaskiya amma dai na ga na kano ya yi sujada jigawa ya yi sujada gombe ya yi sujada kaga sun faɗin gyara wake na zamfar ma ya sujada ko? alhamdulillah ban gani ba ne wa an cima ala zalika mina shahidi an gani an samu shaidu ko? wa shahida shahidin to alhamdulillah ko? an fara samun gyara shi ma shugaban kasa da ya ci da ya jawabi ba cewa apc ba me ya ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wannan na nuna muku ba tasirin musulunci a jikin mutanensa alhamdulillah muna samun jara to yan majalisa saura ko muje mu ga wani iya zo yana ba mutane baro ko yana ba mutane kwashe ko yana ba mutane igiyar dutsen gugawai wai jari kai wannan wallahi sai ka dawo dan gidan ku wannan aka Abuja ke bada wannan kayan banza ka zo wannan aka ce karbo mana wani ma dan banza wai wai wai garin su wai ana iba yashi sai dai ɗebo kwano kwangiri da da me sunansa shobel wai ya raba mu matasa wai wai tallafi kai wannan iskancin haka take je ka Abuja Kaje har abuja ka je karbo kayan dubu ɗaya ɗari biyar ka kawo mutane ana neman ka mutane da wahala kana neman ka cigaba da kawo su da wahala ka je ka kawo musu excavator mai ta dinga shiga tana ɗebo masu yashin man wa inda ya makon za ka yi ka haɗa su gurin man amma abin shekantaka wani abu an azar amma dai wannan mutumin ma Allah sa ma dai ya faɗi nan gaban yake cigaba gaba da wannan abu wallahi na ga wannan ta karba ɗan Najeriya shi ma dai yana matsala a zaɓen nan ba an ce akwai inda ba aka je wai za a yi zaɓe tun da babu kash an ce mata su shiga layi ki je ki zaɓe ki dace zo ki dangwala a wara guda biyu ki dangwala da yaji ki wuce a jiwa ba wani ƙauyen kuma garin kwaki ya ka zuka da siga da madara ka je kai zaɓen ka tsaga yi eh, ka zaɓa ko zo kai tokali ka wuce wannan iskanci ya yi shamal tokali na garin kwaki abba Allah jara Allah jara su bari bari ba san ma me suke shafa ko suna yin wannan shirmen su ba ko ba su tsoro mutanen zulum ko shi ba barbari ba ko ya faɗi zaɓe ma ko bai faɗi ba ba na abu dangi ne duk dangin juna ne ba su da wani amfani an yi za'a to kai da kala ba ne menene to gululi masifa ce karka daga ka ci gululi Allah baya sa ci gululi sai Allah ta'ala ce wa man yaghlu bi atin ma ghalla yawm al-qiyamah duk wanda ci gululi zai zo abin da ci a gobe al-qiyama summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun na'am kakan ta gaba kakan ta afa man ittaba ridwan Allah kaman ba'a bi saqafin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir Allah ta'ala yana ga musu afa man ittaba ridwan Allah yanzu wanda ya bi yardar Allah zai zama daidai da wanda ya bi fushin Allah subhanahu wataala wanda kuma mu koma sai ta ce wutar nama, za su zama daya to ku musulmai da suke cewa kar ku je ku yaki saboda Allah kar ku yarda da zigar su kar ku yarda da zigar su domin duk wanda ya bi yardar Allah ya je jihadi ya samu yardar Allah ba daidai ke da wanda ya bi fushin Allah ba kuma Allah ya tanda wutar nama saboda shi ba sai Allah ta'ala ce masu wa bi'sal masir sir da wannan makoma da suka samu hum darajatun inda Allah da musulmai da kafirai kowa hawa hawa ne a wajen Allah subhanahu wataala musulmai suna kan daraja ta aljanna hawa hawa ne matsayin su kafirai su ma matsayin su kasa kasa yake a cikin wuta wutar wani ta fita wani kanan da aljanna wani ta fita wani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku dinga dinga aljanna karka dinga cewa mu Allah ko bakin uba ne a'a mu can sama muke so Allah kai kai ka tsaya bakin uba ka nemi Allah kai ka can sama in za ku riƙe Allah ku riƙe shi fi daus Allah ka ba mu fi daus ba hau mace mai suna fi daus ba aljannatul firdaus kar ka Allah zai hada ka da wata akwala mai suna fi daus a'a aljannatul firdaus aljannatul firdaus ita muke roƙa ga Allah ba wai wata ko mai akwai mai mata da wasu ba to ban da kai Allah ta Allah ya bamu to ana tunatar da mutane waqful walidain Allah ta Allah ba shi ikon taimakawa 0010668800 lambar waya kuma 0916222 7026 Allah ta'ala Allah ya bamu na Jaiz Bank Imam Ahmad General Enterprise sunan bankin ke a sunan akawunin ke amma jaiz bank Allah ba da iko na'am لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين فرحين بما آتاهم الله دونه ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم kaga مسابقة أكيد da an baka mata kuma da an baka sabon mota a ƙara mara kujerar maka amma nan fi sabi lillahi Allah ba mu lada gaba ɗaya Qur'ani akwai dadi laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha safihim rasulan min an ya wa yi anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة in kanu min قبل na fi dalalin mubin Allah ta'ala ce wallahi haqiqa manna Allahu 'alal mu'minina Allah yayi baiwa ga mu'minai idh ba'atha fihim rasulan wata baiwa ce yayin da Allah ta'ala ya aiko manzo a cikin mu mu mutane Allah ya tashi manzo a cikin mu ya kawo shi a matsayin mutum ba aljani ba ba mala'ika ba Allah ya kawo manzo a cikin mutane wannan baiwa ce da Allah subhanahu wa ta'ala muna min anfusihim daga jinsin cikin mutanen Allah ta da annabi yatlu alaihim ayati aikin manzo yana karanta masu ayoyin Allah subhanahu wataala wa yuzakkihim yana tsalkake su daga dattin shirka zuwa ga haske na imani daga jahilci zuwa ga haske na ilimi na shirya daga wauta zuwa ga nutsuwa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dinga hakuri da mutane wa yu'allimuhum kitaba. yana karanta da su littafin Allah da ya saukar musu wal hikmata da kuma sunnar ba al-imam yana cewa duk inda kaga Allah ya ce al wal hikma to al-kitab al ke nufi al-hikma kuma a sunna ke nufi Kama inda Allah ya faɗi wa kurna ma yutla fi kunna, min ayatil lahi wal hikma ya ke karanta gidan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al ne da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wa yu'allimuhumul kitaba ya sanar da su al-littafi wal hikma da hikima wannan zuwa malaman suka ce hukunce hukuncen shari'a waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayanin su tunda Allah ce mun saukar maka da littafi tibyana li kulli shay dan mun ya zama filla filla bayani aikin annabi kuma shine ne litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim kai ma ka bayyana musu da ka hukunce hukunce da fatawoyi suna zuwa daga wajen wa manzon tsira ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin shi ma al-hikma duk da wannan bai daga cikin sunna din ba an fahimta wa in kanu min qablu la fi dalal mubin gabanin wannan zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai wannan mutane suke rayuwa da ranar duk bata tuni kafin shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam da zo musu duk bata tuni amma hasken shiriya na zuwa komai haskaka aka daina bautar gumaka aka daina shan giya aka daina jahiliya aka daina abubuwa duk wanda yake na barna musulunci ya zo an tabbatar da addini to wannan shiriyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin alfahari da kowane musulmi cewa kai mabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma zo da shiriyar da kowa ke neman ta Allah ta'ala sai gaya maka cewa awalamma asabatkum musibatu qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha Allah ta'ala ce musu yayin da wannan musiba ta same ku ta yakin badar a yakin uhud na karkashe sahabbai da aka yi dalilin saukowar waɗannan sahabbai hamsin Allah ta halace musibatun da ta same ku fara samtun misalaiha ku ma ba ku same yanta guda biyu a baya ba an kashe muku fitin saba'in yanzu a yaƙi uhudu ku a badar ba ku kashe saba'in ba ba ku yi ganimar mutane saba'in a cikinsu ba a matsayin bayi ku ma biyu kuka samu yanzu ya suka muku su ba su kama kun zama in bayi ba ka ku suka yi ku kuma a can badar kun kashe saba'in kun kama saba'in nawa ka samu har yanzu kuna da falala ba kansu kuna falala kansu an na haka kuna kan ba wai wannan abin da ya same ku yanzu daga ina ke karkashe ku da ake yanzu me ya faru huwa min indi anfusikum ku kuka ja mu kan ku kuka sauko da kan dutse ai kuka jawo inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne akan komai ya sai kun sauko an kashe ku dan ne dan Allah ya tantance suwa suka fi da gaskiya suwa kuma suke neman duniya suwa suke da za su yi shahada su mutu suwa kuma kawai suke taraki Allah ya haka dunya bambance ne shine inna allaha ala kulli shay'in qadir wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani Allah abin da ba da zane ku Qur'an da kai karan barka tsakaninku da kafirai fa bi idnillahi wannan ya faru ne izinin Allah ba dinga ki bane ba kuma koyi kaddara ba ce ko ta ba a Allah ne kaddarta wannan sai ya faru nan wal ya'lam al mu'minina Allah ya kuma dan ya tabbatar lamu ta'lil dan Allah tabbatar da suwaye mu'mini a cikin ku wal ya'lam allazina nafaqu kuma dan Allah san suwaye munafikai suwa suke munafirtan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da gaske suke zuwa din ba wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw difa'u aka ku zo ɗayan ko ku yaƙi fi sabilillahi ko kuma kare kawunan to wasu na kiransu cewa ku zo kai kariyar kai akan mai kabilanci ku kare kabilunku aka ce a ku yi yaƙi fi sabilillahi ko ku kashe ko ku kare kar a kashe ku qalu law na'lamu qital naku sai waɗancan munafikan su suke cewa da san za a yi yaƙi ai da yaƙi ne da mun iya yaƙi ai da mun bi ku hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman a wannan ranar kafirci ya kusa gare su saboda imani tsoro da munafurci kafirci to amma ya jakku da cewa za ku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani da biya afwahihim ma laysa fi qulubihim abinda suke faɗi Allah kawo yaƙi za a ga bajinta kaza ka ba cikin zuciya bai ki ba a baki kawai ga yaƙin ya zuwa sun gudu wallahu a'lamu bima yatumuna Allah shi ne mafi sani ga abin da ke ɓoyewa cikin kirazansu Inda da gaske suke Allah ya sani in ƙarya suke yi ma Allah ta'ala ya sani da ka Allah ta'ala ce allazina qalu li ikhwanihim wa lau a ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikum al-mauta in kuntum sadiqina waɗannan suka dinga gaya ma ƴan uwansu na jini kafirai da suka dinga gaya ma munafukai da suka dinga gaya ma ƴan uwansu musulmai muminai sahabbai da suke da su za su yaƙi wannan munafikan su suka dinga musu cewa ne lau a ba'una makuti da kun muna ɗa'a sun zauna gida wa ƙa'adu sun zauna gida lau a ba'una da kun muna da'a makuti da ba kashe su da ba kashe su amma ga sun ja kashe su sai Allah ya tukurdiya musu ƙol annada ake magana ne sallallahu alaihi wasallam fadra'u an anfusikum wal ne zaman gidan yana hana mutu to yanzu mutuwa ta same ku ko an ko hana mutuwa ta same ku yanzu alwa musamman kan da yake cewa sadda yake wannan ba a samar kan mutum 70 suka mutu a wannan halin sai da mutum 70 suka mutu saboda ba mu kare kansa daga wannan bala'i to duk abin da ya samu musulmi kaddara ce Allah ya rubuta da same shi ko ya fita ko bai fita ba ko an ce kakka tafi sai ka gyara cewa wai a ah, nan fa yake cewa ba shi gaskiya ba zai tafiya nan ba yana ta cewa dai kada dai wani ga bai kyauta bai ba gashi nan a sai dai asali ne ke kira sai da suka je dai aka haɗa aka mutu wannan magana shirka ce ina ruwanki to me ran shi ce sai ya je ta a karɓi rayuwarsa me yasa ba ki hana shi fita ɗin me yasa ba ki hana ba ko ai sai da ya bugo waya sai ci a dafa mai sakwara yana ajiye waya na jikarar ra'am a shi haɗari yayi sakwarar da zai ci ta bakke nan ana magana Allah gafarta da kina magana cin sakwara uwar sakwara me wata sakwara ana magana mutum ya yi shahada yanzu ya mutu a mai addu'a ku zo kuna waiwai ya bugo waya zai ci sakwara to ba yake ci sakwara ba inda kwaɗayi gare ki jama'a wasu labarukan kan kai mutuwa ba a kawo su sai a tsaya kalli ajalin mutum ya yi da kulli ajalin to lokacin mutum ya babu yadda za kai da shi Allah ta'ala ce wala ya tahtabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna Allah ta'ala ce kada ku yi kada ku yi tsammanin cewa waɗanda aka kashe su a wajen jihadi wajen ɗaukar kalmar Allah cewa matattu ne ba kawai ta mutu shikenan a haka a'a bal al'amarin ba haka yake ba a hayaun rayayyu ne inda rabbihim a wajen ubangijinsu kuma kuna suna ta Allah azurta su don wanda ya mutu ba za a ba shi abinci ba duk wanda ya mutu ba za a azurta shi ba suna can wajen ubangiji a raye ku kuke ganin sun mutu amma Allah ba su mutu ba Allah ya tattara rayukansu ya sun ya cikin tsuntsu wani kore tsuntsu ya ta shawagi da rayukansu gidan aljanna suna ta raye jabir bin abdullahi al-ansari lokacin da aka yakin uhud ya zo jan manzala sallallahu alaihi wasallam sai manzala ya shi haka ta yi tagumi haka bakin ciki damuwa tashin hankali ya kalle shi manzala ce da yake mai tagumi ne yake arzula baba na kasan ya mutu abin da bashi akwai kudin mutane da yawa a hannun shine nake fitina ne yake ba zan gaya maka abin da Allah ya gwada mu akan babanka ba yake gwada ya ya rasulullah sai Allah ya tada babanka ya ce babanka tamani ya abdi tamani wa na yi buri sai ce ya Allah ina burin ka dawo da rayuwa ta duniya in sake zuwa yi jihadi a ƙara kace ni in dawo zuwa gare ka Allah ce alƙawari ya riga da gabata cewa duk wanda ya mutu ba zai dawo ba ne wani abu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce baban ya ta araye ba mata ce bane ba na ga muku ba da ka zo ya yi an zo za a gyara kwatar madina ruwa ya zo ya fara zai kabarin zaben nan da suka mutu a yakin badar ai an je an tone su daga hannun abinan abdullahi inda aka yi ana daga hannun su jini ne yake zuwa bayan shekara saba'in ba da wannan yakin a rayu kuke shi yasa shahidu ya mutu ba a mai wanka ba a mai likabani ba a mai sallah sai me za ka roƙa mai ba gafara Allah ba ta aljanna kake nema mu gafara Allah shi shahidi in ya mutu Allah subhanahu wa ta'ala yana mai gamda ka tana masa abubuwa guda shida ko bakwai ko kuma da suka guda biyar daga cikin su takwarin farko da ta fara kwantar da shi Allah ta'ala zai ce na gafarta maka jinin da zai fara zuba a ƙasa zai sauka ne da gafar ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai faɗe mutu ba fa sai Allah ya nuna mai ga mazaunin ka gidan aljanna abu na uku Allah ta'ala zai mai baje kolin matan aljanna ya za sai ya zaɓi saba'in da biyu nunannu a gidan aljanna da su zaɓe sannan Allah ta'ala zai ba shi dama ya ce ɗan uwansa saba'in saba'in ɗan uwanka za ka ce ta sannan za ka tashi gobe ya ma Allah ya sanya maka crown me crown da hausa kambe irin na sarauta ɗin nan to ji wanda ganda wannan abu a lahira shafidi Allah ne mutunta shi da wannan sai kake wani fargaba wai babanka ya mutu wajen jihadi ko mene me ya fargabanka inda babancin dai ba a san bala'i ba a san mutuwa da ba sai mai nemi a yi jihadin ba da wannan iskancin da ake mana na kafarai na sa kafiri ɗari nan gefe na ƙara kwanta da ɗari nan gefe kai Allah ne sauƙi kawai farihina bima atahum Allah min fadli Allah ta'ala ce suna masu farin ciki abinda Allah ta'ala ya ba su na aljanna da ya samu kansu a gobe alƙiyama ita min fadlihi daga falalar Allah subhanahu wa ta'ala wa yastabshiruna billazi lam yalhaqu bihim min qalbin Allah khawfun alaihim wala hum yahzanun ana kuma ba da bisharar rayuwarsu da waɗanda ba zo ba waɗancan na duniya za a dinga gaya maki cewa ku shahidai fa kuna nan kuna cikin jin daɗi su ne can suke cikin wahala duniya wanda ba zo ba za a dinga gaya muku cewa to Mun ba mun haye mun taki saura ku Allah kawo shi da zaka musulmi na ta fatar Allah ka da ya yi shahada ta duba Khalid bin Walid duk bala'in yakin sa duk gumurzon sa fata shahada ya dinga yi amma kun ga ka samu shahada a wajen yaki sai akan gari me yasa saboda manzo Allah ya mai wani lakabin da bai kamata ya mutu a wajen yaki me lakabin sa sayfullahi al-maslul zarar takobin Allah ya za a yi kuma takwabin Allah je ya mutu ya ce takwabin Allah kuma shikenan an yi nazara kan addini ke shi yasa shi ne sirrin daga Khalid bai mutu a wajen yaƙi da ya zo mutuwa ya kalli jikin kai iko Allah wai namijin murɗaɗɗe kamar wannan da tsara da suka tamanin da Allah wata ran maɗaure suke mutu a cikin ɗakin matarsa wai gani a kan gadon matata zan mutu Allah wata ran maɗaure na shiga tsara da suka ki na shiga gumurzun bala'i to abin da ya sa ba a kashe Khalid ba saboda shi sayfullahi al-maslul ne Allahumma izzil al-islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa hami hawlat ad a ya rabbal alamin Allah ka yafi mana ka gafarta mana akwai matar ta ce a ja hankali mijinta baya ba su abinci wanda zai ishe su baya ba su kuɗi ta ce kuma ina sauran wa'azi na to ka ji tsoron Allah ka dinga ba su na ci in bai ba ku ba ke kuma ki dan ɗiba kiɗan dan tsara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin